ya ka so ga ɗalibi ya yawaita addu'a ka rika cewa rabbi zinni ilma ya Allah ka ƙara mai ilimi wannan kun ga addu'a ɗalibi kenan wanda ya ana yin karatu yana samun matsala to so ake yawaita irin wannan addu'a rabbi zinni ilma rabbi zinni ilma to da izina Allah Allah zai ƙara mai ilimi kuma ya gane abin da aka koya mai har ya gane wanda ma ba a koya mai ba da addu'a rabbi zinni ilma ai abin da na bil qur'ani ka kara min ilimi da alqur'ani wa kullama unzila alaihi shay'un minhu to duk lokacin da aka sauka mai wani abu na alqur'ani za da bi ilmu kun ga ilimin annabi ya karu da wannan abin da aka saukar to abin da ake so kenan dalibi ya bi abubuwa kamar wanda aka ce kuma bayan an kare ai yin addu'a addu'a idan dalibi ya ga bai da basira yana iya daukar wannan aya ta zama abin nan wuridi ne wato yayi ta yi rabbi zinni ilma rabbi zinni ilma ya yi ta yi babu iyaka da izina Allah in sha Allah basira za ta zo mai zai samu basira kuma abin nan balidancin nan na rashin ganewa zai gushe da izina Allah zai gushe da wannan addu'a to wala ma na hawa ta'ala ba da ratibil qur'an lokacin da Allah ya hani annabi kada ya gaggawa da alqur'ani nabahu an illati zalika sai ya tunatar da shi game da illar wannan kuma bi kisati adama ya bashi labarin kisa annabi Adama, don shi annabi Adama ya yi gaggawa to gaggawar da ya yi sai wani abu ya faru gare shi saboda haka ba a son ɗalibi yana gaggawa in dai babu basira ka yi ta addu'a rabbi zinni ilman rabbi zinni ilman ka yi ta ka yi ta addu'a kana nan kana karatu makaranta ko ba ka ganewa kaka ta yakka bana ayi ma abin nan naka baɗi ayi ma ko da withdrawing an kai ma to bide wata makaranta kada ya ka bari ka yi tarar bizini ilma ya Allah ya so wata rana kila kai na farfesa makarantar a dai ci gaba da yi ai ta addu'a ka a ɗebe ɗamani ɗalibai Abuwa ni ba da ya te makaranta wato ko an ka waɗa mai ba'on an ka koya mai amma ya yi watanni bai iya ba'on ɗaya ba kuma ba ta da ɗigo amma bai gane ba an ka yi an ka yi amma abokai ne sun kai ta a shagida ta yace bai zuwa gida malam duk wanda a yaro bai sa abu hanifa ba ko da ya garin su ya daɗe makaranta bai ganewa amma saboda lizimta ta yi malam bai gushe ba sai da ya dawo ko da ya dawo ba gada da bawan babban malami kamata ko da ya dawo sai malami ne ya ce kunta balidan dori balidi kake abin da ya hishe ka daga zama balidi kasaratun ba yawan lizimta ba ka bari baka ganewa kuma baka bari to ƙarshe bai gushe ba sai da ya zan babban malamin bagadada ai ba ma bagadada ba kun ga ɗaya na daga cikin shugabannin mazabobi guda hudu na duniya to ko da ka ga baka gane ya ɗalibi kakka bari kakka bari kai dai ita addu'a ga addu'a nan kaka koma ce amala a haɗa min mizan karanta ga tana an haɗa ma rabbi zinni ilma rabbi zinni ilma kai ta yi da izinin Allah sai ka samu basira kuma abin da duk son ka gane sai ka gane wanda yi shi da idan Allah walaqad ahinna ila adam walaqad ahidna ila قبل فنسي ولم نجد له عزما فقال تعالى ولقد أهنا إلى آدم للي مي القول زواج آدم أي وصيناه مي مي وصيا الله يأكل من الشجر كده يتي وني اتشي غدا daga cikin itacen aljanna min qabal can harko ai min ka kamin zuwanka wa kana yubadiru al-amr bitalqi ya kasance yana gaggawa ga al'amari bai yi a hankali ba waya kawo an yansawo yana tsoron kai yamanci shi kenan nan fana sai a adana sai ya mance da alkawarin da mun kai da shi wasiyanmu an sa abin sababi ajilihi ta ajilihi bihi saboda tsananin gaggawa ta yi saboda haka ku bar gaggawa matasa ka bar gaggawa dole wai sai ka hau babban mota ya eh, hankuri wannan da ka ga ya wuce da ita in dai tashi ta tuna dibi shekaru ne a gani tun yaushe yake har ya kai gare ta ya eh, hankuri kai ma nan gaba baka san irin wanda ka hawa ba ka zo ka iske wani gida na wani irin tsoho kai kai da ka dole a ce ni har da gidan ga bari haka kamar kamata sannan ka samu irin gida ne bari gaggawa eh a hankali kai za ka yi eh a hankali kai za ka yi in mutum na gaggawa sai ya kada kai ne cikin hadari wani lokaci ka iske ya zan barawo wani lokaci ya zan wadari wani lokaci ya zan maciya amana saboda ma da wannan saboda haka ku bar gaggawa matasa ku yi a hankali kowa ya ci abin da ya samu ya hau keken da ya samu ya hau motar da ya samu gidan da ya samu ya hau ya zanna haka nan lokaci ta hiya shi kai yayi in lokaci yayi na jin daɗi ji za yi da izinin Allah Adamu ya yi gaggawa fa na siya sai yammanci da alkawarin mu sai ya wuce iyaka cikin mantuwa walam najilla wa Adama ba mu samu ya gare ba hazma wato himma ala dabdi jami'al adi ga tsarewa ga tsarawar dukkan alkawari fa hasala ma hasala min kun ga abin da ya faru gare shi ya faru sai an ka hito da shi daga aljanna saboda gaggawa ta saboda haka ba a son gaggawa matasa ku bar gaggawa ku yi a hankali da izinin Allah kowa bai mutuwa sai ya kammala rabon da an ka rubuta mai wa isquna lil malaika wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu إلا إبليس أبى to abin na na wadhkur ka ambata id qulna malaika sada mun ka cewa malaiku wajudu li adama ku yi sujuda ga annabi adam fa sajadu dukan su sai suka duka suka yi sujuda kamar wanda Allah ya sa su illa iblisu banda shaytan wa huwa abul janna shine baba aljannu wato iblisu nan baba aljannu kana ya sabul mala'ika dori kamin wata manawa ta shige shi tare da mala'iku yake shi a babban limamin su yana ba da sallah tare da abin nan mala'iku haka yake yana nan zaune tare da su amma lokacin da wata manawa ta shiga nan na aka samu abin da aka samu kana ya sabul mala'ika waya abudullah ma'ahun yana bautawa Allah tare da mala'iku sai Allah ya ce to mala'iku su gaida annabi Adamu aba shi kan ya yarda a ana sujudi la adam ya ce gaskiya shi ba zai wa adam sujuda ba Allah ya ce dan miye wa kala ya ce ana khairu min wani na annabi adam to duk lokacin da girman kai ya shiga mutum yana ganin ni na hewa ne to in ba a yi hattara ba da waya shi karshe mai kyau da waya yi karshe mai kyau saboda wannan nan da ka ganin kayi shi baka san wani Allah zai yi da shi ba yana yi wanan gaba da kai da duk wanda a gidanku ko ko abin nan ko abin nan ko kawace ba za ku kama ba ya wuce gaba ya zan babban ku to kai ka ce baka yadda baka ga wahala ta ce maka in ba a tara ba sai shiga boka yi a kaza a yi a karyawa ne wallahi wani in ya zama babba bane ya ci muna to bana ko sai dai ya ce muku tunda Allah ya rubuta babba sai ya zama babba sai dai bane ya ce muku to amma in ka miƙa waya ka yadda da abin da Allah ya ce duk abin da Allah ya shi kenan in yayi ni babba in zan babba in wani ya babba Allah ya kyauta ya ba mu abin nan karshe mai kyau ka huta ka huta to shedan manowa ta shige shi sai ya ce gaskiya shi ba zai bi annabi adamu ba ba shi mai biyayya gaskiya kaka aka halitta abu gaba gare gaba gare a faɓa ƙasa a yi abu bayan shi ya daɗe yana babba kware liman na ƙasa baki ɗaya na mala'iku ya ce gaskiya ba zai yadda ba saboda haka ya ce shi ba zai duka ba faƙulna ya adam faƙulna ya adamu na ba aduwun hulaka wali zaujika fala kuma. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى to lokacin da muka ga wannan adawa saboda shi shida adawa ce gaskiya da tsanani ya fara ta da tsanani ya fara adawa ta saboda haka hukunna sai muka ce da annabi adamu in ji Allah ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li ka kaga mutumin ga makiyanka na ko makiyan matarka na ka ya tara da shi hawa'a bil maddi wala khurjannakum min janna, kada ka bari ya fitar da ku daga aljanna fata shika ka wahala kai dai saboda idan abin na kuna cikin aljanna komi babu wahala amma in an kai to kun ga mace tana gida namiji kai ta bada abinci kun ga bai wahala musamman wanda ya hito daga gidan ni'ima in wahala ta samu yahi wahala tunda aljanna babu wani gidan ni'ima wanda ya dara ta fata shiga za ka wahala ta ta'abu abu bilharisi za ka wahala da shibka wa zar'i da abin na bilharisi da shibka wa zar'i da noma wal asadi da girbi wa dani da gyarawa wal wato gyarawa kamar abin nan dafawa wal da yin kubza wadda za a ci da sahi wa gaira zalika da wani wannan kun ga wakata sara Allah ya takaita ala ya ce in kun hito aljanna kai adamu kai za ka wahala li'annar rajula ya sa ala zaujati don namiji shi ka zuwa ya bido abinci ga matatai namiji shi ka zuwa ya bido abinci ya kawo matatai ga ƙa'idar shari'a namiji ke bidowa ba mace ka bida ba ita mace in son samu na wato cikin gida aka aje ta har da ita za ta yi durure ita aka ba a kusan iska ya taba ta ko iska ba sun ya buge ta ita wato kayan kawa ce kawa kawai Allah ya halicce ta dan kawa awa man yunasha'u fil khilyati wa huwa awa man yunasha'u fil hilyati wa huwa fil Allah yana magana a mace ce wanda an cikin kawa ga kenan yanzu da aka yi mace sai ka ji wa gana haɗin tuntunin na sai mata 'yan kunni ko da ka ganinta da 'yan kai babanta ma kun ba a tara ko da ka ganinta da 'yan kunnin tara ta yi cikin kawa ta zo don in ba a gyara ta ba babu mai so kana a jima ka gawa ga ta ɗauro mata lalle ka gawa ga ta mata wanga zane na wagga ta hude mata kunne nan ita kayan kawata kullum cikin kawa ke, to ita mace inda an kasanta nan. ita kayan kawa ce kaya aka ta sawo mata a sawo mata wannan ta gyara wannan ta gyara wannan ita aikin ta ke nan. ba wahala ba ba a san mace da wahala ba to don haka kai annabi adamu kai na za ka yi wahala in kai yadda kun ka hito daga cikin aljanna kai na za ka wahala wa huwa mahallu maudu'i sura wannan shine bagina abin da sura take karantarwa min anna tarkal amri cewa barin umarnin Allah sababa shekawa shi asanadiyar wahala wata ba yi zilu bin umarnin Allah shi ka gusa da wahala duk halolin ga da kuke gani mana cikin su duk umarnin Allah na mun ka bari duk sadda an ka dawo ga umarnin Allah Allah na kawo sauki duk sadda aka dawo ga umarnin Allah yana kawo sauki amma duk sa'an da aka ba umarnin Allah to wahala ta ga tunan kullun kullun ba ta karewa in an gusar da waga waga ta taho ba za ta gushe ba sai an dawo ga umarnin Allah to dama abinda sura take karantawa kenan inna laka Allah ta tajua fiha laka Allah ta تجوع fiha wala? ta'ara inna laka ta tajua fiha lalle an kaya hankuri cikin aljanna ba za ka ji yawa cikin aljanna ba wala ta'ara ba za ka yi rashin tawahi ba qarana bainal ju'i ya ya ya auna tsakanin yunwa alladhi huwa dhillul badini wanda ita yunwa walakanci ne na boye za ka ga mutum zaune cikin jama'a amma walakanci yake yana ta miɗa ciki wani walakanci na na ɓoye to ya haɗa ta wal'uri da da da rashin tawahi alladhi huwa dhillu zahir wanda shi walakanci ne na bayyane wanda tawahi ne sun ka kekkece kun ga walakanci ne bayyane yake bai buƙatar bayani kun gane ya ga walakantacce na bai buƙatar bayani amma ita wa walakanci na na boye sai in mutum ya faɗi to lihadil manasaba don wannan manasaba ya hada wa'annan abubuwa biyu cikin wannan ayat wa annaka وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها كما كي بذاك جيوا تكين الجنة با ولا ت ولا تضحى لا تظمأ بذاك جكشروا با ولا تضحى كما ذاك أبنا بذاك جرانا با باب كشروا وتزاهي نبوي باب أبنا رانا زاهي نبيني أي لا يحصل لك هر شمس الضحى wato zayi na rana hantsi bai samun ka linta ba a shamsu biljana don cikin aljanna babu rana wa ƙara da aidan kun ga anan ma ya hada zama yi tsakanin kishirwa alladhi huwa hararatul badin wanda zai na na ɓoye wata dahi ya auna tsakani yi da abin nan zahin rana ranar duha alladhi wa hararatul zahir wanda zai na na bayyane lil munasaba don wannan munasaba falau jama'al ju'a wad dama'a da ya haɗa yunwa da ƙishirwa wuri guda summa ta'arri wata dahi sannan ya haɗa rashin tawayi da jin zahin rana wuri guda lama hasalat tanbihu da tunatarwa ba ta tabbata alal in'ami ga wannan ni'imomi wal imtinani da wannan gorin misali ma hasala bi zalika kama wanda ya sadu kama ga wannan misali da yayi walillahi al ala misali madaukaki ya tabbata ga Allah wa huwa al-alim al-hakim kuma Allah shine mai ilimi ko mai hikima to anan yana magana da annabi Adamu da ya shigo aljanna yace mai ka kula da makiyinka kakka bari ya hishe ka da aljanna cikin aljanna ba za ka ji yunwa ba ba za ka ji kishirwa ba cikin aljanna ba za ka ji rana ba ba za ka yi rashin tawahi ba kun ga ni'ima kenan duk abin da kaka so cikin aljanna akwai to ka yi hattara in ka samu ni'ima ka yi hattara da wanda ka kokari ya hishe ka da cikinta ka yi hattara da wanda ka kokari ya hishe ka da cikinta sa'annan kuma wa'annan abubuwa guda hudu wajibi na ga mai aure ya adalci ga abubuwan ga guda hudu ga iyali ne wato na farko ya ciyar da kowace ya kosar da ita ga cikinta ya suturtar da kowace daga cikin mata ne sannan kowace ya ba ta ruwa masu isarta sannan kowace ya ba ta wurin kwana shine walata daha to waɗanga abubuwa wajibi ne ga kowane namiji shi adalci gare su amma waɗanda ba su ba waɗannan ba su cikin waɗanda ake magana dole sai an adalci gare su ku kula da wannan waɗanga ayoyi su ne malaman malikiya ka hujja da su suna bayyana wuraren da ake bukatar adaci, tsakanin miji da matatai ba wai abin na na lokacin da ka ɗauki kuɗin kashi kabbawa ga da ta kyautata ma naira goma waccan sai ka bata a wannan kyautatawa ne hal jaza'ul ihsan hal jaza'ul ihsan illa al ihsan wato kyautatawa bai da sakamako sai kyautatawa wadda ta kyautata ma kyautata mata amma dai waɗanda su dole na waɗanga abubuwa da ƙur'ani ya waɗi su dole na dole sai yayin yi su to amma waɗanda ba su ba suna dawowa ga ihsani amma waɗanga dole a daidaita ga kowa daga cikinsu ko da yake kaga mai iziya ya ce ɗayan mai hali gwargwadonta ɗayan matalauci gwargwadonta abin da yaka nuhi kowace a bata abin da ka isarta shi yaka nuhi bayan nuhi ya kai a bambanta ga wasu abubuwa ba kowace a bata mai isarta amma ɗiyan mai hali akwai abincin da ba ta iya ci ka sani kai ka ɗauko ta ba ta wanda ta ka iya ci shi ya kanu ɗiyan mara hali ko ƙasa ka kwaba ka kawo mata na ce alhamdulillah gidansu irin ta aka sha ta iya to shi ya kanu kowa a bashi in ko kana iya da ka ɗauko ɗiyan mai hali abin nan da ta ka iya ci har da ɗaya talaka ba ta ka daidaita shi an ka hiso shi yasa kun ka ga annabi na rabawa tsakanin mata ne da mai yara da wadda ba ta da yara duk ya ba su iri guda wannan kyautatawa ne ka ɗauke su matsayi na ƙarshe duka wannan kayan kana kana iya yi in ka ga dama to Allah ya gafarta muna waswasa ilaihi shaytan fawaswasa ilaihi shaytan qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuld قال آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى سأل wanda Allah ya wa ni'ima ya riƙa yi yana sara yana diwa kin gatari in an ka ciza a busa yadda ka kawo ci gaba kaga mutane tare da kai da yawa to makiya watakila sun ɗara waɗanda ka gani tare da kai yawa wayanda su manoharsu ni'imar nan ta gushe kuma wani sai ya matsu kusa gari kai nuna ma masoyi na kuma ya baka shawara in ka hauta bana ya ji maka to ga annabi adamu nan da shaidan wa wasu wasa ilai a shaidan sai shaidan ya samu annabi adamu wasu wasi kala ya adamu ya ce mai ya adamu ala dulluka ala shajaratul khuldi kana so in shirya ka ga iccen dawama iccen da ya an ci shi da ma aka yi ba a mutuwa allati ya khalidu man ya'kulu minha iccen da duk wanda ke cin wannan icce da ma yake abada bai mutuwa to ko yan banda wasawasin shedan wanda ba shi ya halice ka ba ba shi ya baka mukamin ga da kake bisa ba ganin ka da yayi in kana da tunani ya zai cewa ya raba ka da wanga da ya halice ka kuma ya baka mukamina wai wani icce zai gwada ma in ka cika da wama wancan da ya aza ka bisa mukamin da ya hishe ka in akwai tunani mutum na yarda da wannan to sharrin shedan kenan da zaran ka samu mukami ka zama babba to za ka samu mutane munafukai da makiya su kusa in ba kulawa gare ka ba sai sun kore masoyan kwarai saboda zai din su abin da duk kaka so shi suka nuna ma duk abin da kaka so shi suka faɗa ma duk wanda ba ka so ba su maka shi to haka ne shedan ya samu gashi ne ya iso wajen annabi adamu kun ji shawara da yake bashi kana so in gwada ma yace da kwacci shi bai abin na zai bai mutuwa zai wa mulkin la bala da mulki wanda bai tsuwa kullun jatta dama akai har abada baka barin mulki ai tasarrubin ya dumu tasarrubi wanda ke dawama wala tau bai kacewa adam ce ina so sai ya ce mai kaga iccen can da Allah ya ce ka ci ya ce ina gane ya dalilin da yasa ya ce kaka ci shi don kaka dawama kuma don ka milkin ka ya tabbata saboda ka ni ina ba shawara ce ka iccen nan malam sai annabi adam ya da Allah ya ce kai ci sai ya mantuwa wa badara adam qabla an yati hu bayan bayan minna sai adam ya gaga kamin bayani ya zo mai daga wurin mu malam adam ya kama ya ce da sauri ko san mai mulki an ka ce ga abin da zai tabbatar da mulki ya gaggawa ya kama ce iccen nan da shi da mata ta hawa fa akala minha فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى مالن آدم يا من شيد على da an kai mai kun ji الله Allah ya ce fa siya Adamu Adamu yayi mantuwa walam najillahu azma ba mu samu dauriya gare ba kun ji mancewa ta yayi ba da gangan na yace iccin nan ya mance da abin da sun kai magana da Allah wa haka sai Adamu ya ce wannan ya ce da shi da mata ta hawa ai Adamu wa hawa wa aka lamina sun ka ci daga wannan ici mala ashe asirin da Allah ya towa musu don suna yi ma Allah biyayya na malan suna cin iccen nan fa badallahu ma sawatuhuma tsiraicin su sai ta bayyana da Allah ya tona mashi idan asiri su ma sai tona musu asiri dama bukata ce ta biya abin da ya kaso yadda duk zai yi wada yawa walakanta su ma sai sun kunyata manowa ta kenan sai ga tsirecinsu ya bayyana ya eh, Allah ya tuwa ma asiri da da'a ga Allah kakka bari kakka yi sabo sabo yana tona asirin mai shi sabo yana tona asirin mai shi yanzu ya eh, annabi adamu mantuwa ta yi amma Allah ya yi mai wanga abu bisa ga mantuwa jama'a mi kuka zato da mu masu yi da gangan ya kamata mu gyara kun gani amma lokacin da Ah, abin na nan ah, ya taho yanzu wa an huma libasa huma li yuriya huma sawatihima da kai ne yaka jan riga annabi adam sai da ya ja rigar na ta faɗi ƙasa ya ja zana hawa sai da zana ya fadi ƙasa yanzu yana yin suwa kusa gari su nan duk ka da ka saba ma Allah baka da wani karhi duk wata haiba da ka ga in an gane ka ana ta girmamawa da ka hanya sabo duka ko biyo ka ya eh, an jima sai ya ga kunyarka saboda haka in kuka tsaya kuka diba kuka ga yadda musulmi suke a da kuka ga yadda suke yanzu musamman a cikin ƙasa ga za ku gane abin da ƙwarani ka wadi ana to ku kama Allah da kyau ku riƙe Allah da kyau inda kun ka gane kure ku gyara da masu mulkin ku da masu kuɗin ku da almajiran ku duk inda an ka gane kure a haɗu a gyara kure a bi Allah bin Allah shi ka tabbatar da girma da wa mamme ga mutane ai da hara li kulli wahidin wa ma kowane daga annabi adamu zuwa hawa kowane gaba ne ya bayyana gare shi wa kubula akhari kuma gaban dan uwa ne ya bayyana gare shi wa dubura hukum bayan dan uwa ne ya bayyana gare shi annabi adamu yana ganin gaba ne yana ganin gaban mata ta yi mata ta tana ganin ta tana ganin gaban mai gidanta tana ganin bayanta tana ganin bayan mai gidanta to ina ta wayi ta wayi kan sun gudu do wannan tana asiri kan ya gudu saboda dan sabo guda bisa ga mantuwa Wasu miya kullum ma, kowanne an ce mai tsire an ce matsireci ne sau'a li'anna inkishafahu don ɗebewa kuran yawa al'auran mutum ta bayyana yasuwa sahibu yana ɓata rai ga mai tsirecin mai al'auran waɗa ka adamu da adda riga da janwa da wando na yadi masu kyau hawa da adda zane na atanwa mai kyau malan ga sunan duk zannan nan sun gudu atanwa nan da shaddan nan sun gudu malam wa dafi kaya kasibani ga sunan sun shiga suna neman su kamo ai aka za sun shiga yalzakanil waraka suna neman su jawo kunnuwan itace su zuba alaihi ga jikinsu min warqil janna kowane yanzu ba magana riga yake ba ba magana wani tsireci yake ya samu dai ko ganyen itace ko na darbejiya ya lallaba ga jiki ne riga kan ta tahi yadi da atanwa kan sun tahi sako ya gusar da su kuma bisa ga mantuwa min warqil janna li yastara bi don su rihi jikin su da shi wa asa adamu rabbahu adamu ya saba wa Allah ubangiji ne da mantuwa bi ijalihi tasdiqa khalfi iblis billahi lahu wato don gaggautawa da gaggawa ta yi ga abin nan gaskantawa rantsuwar da shedan yayi cewa abin nan duk sai na batar da su illa ibadaka minhumul mukhlasi to haka an kai ko sai da ya ce maguri ne wa ataqada adamu ya kudurta anna shajaratul manhiya iccen nan da anka abin da anka hana mai ya ci wato ya kudurta kamar mu ayyana wani icce ta ba wai duka itacen aljanna aka dubi ya aza wani icce gudana wa anna gaira min baqiyati abradiha sauran itace waɗanda ba ita ba na guda guda gudan itacen aljanna min baqiyati abradil jinsi na sauran guda guda na jinsin itace ya kudurta cewa laisa manhiya anhu ba ai hani gare su ba malam sai ya ci don ya dawama kogawa sai adamu ya bace ga abin da ya kanu yi dama aljanna ya kasan ya dawama cikinta a shi ya bace daga hanyar shiga zama aljanna yana cin iccen nan sai allah ya ce a kai shi waje ya ci iccen hita aljanna marmakon ya ci iccen don ya dawama aljanna a shi iccen hita aljanna na ya ci kogawa sai ya bace ga bukata ta yi a yi an ya bace ga abin da yake nema wa huwa al-khulud fil janna dama ya ci don ya dawama aljanna wa tasarrufu fiha abin ma fiha yayi tasarrufi da abin a cikin ta sai an kace to ya hito da al-janna kun gani to baya an ce ya hito annabi adamu rene ya baci lalle ka an fitar da shi aljanna kuma rene ya baci yayi kuka yayi kuka da shi da hawwa'u har suka gaji da karshe sai abin annabi adamu ya yanke shawara zuwa aikin hajji saboda illahi ya girma to gaskiya isigifari yana yi ana isigifari amma duk abin da ya sauki mutum ya abin nan ya yi kokari ya ta san madakin Ka'aba sai annabi Adamu ya yanke shawara ya ta san madakin Ka'aba gashi nan ya isa Makka daɗa ya samu isowa daga ƙasar da aka sauke shi kasar India gashi nan ya samu isowa wajen abin na eh, ƙasa mai tsarki wato Makka mala annabi Adamu na zuwa makka ya yi aikin hajji ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi ya yi ta maimaita ayar da ƙwar'ani ya ce rabbana zalamna an fusana ƙwala rabbana zalamna an fusana wa illa تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين yana ta maimaita wannan addu'a da shi da uwar gida ne Hawwa'u ya Allah ka gafarta muna idan baka gafarta muna kai muna rahama ba babu shakka za mu zan cikin masu hasara to an ce yana ta wannan addu'a da ya dawafin bankwana da zai dawo gida ne inda yake zaune inda an kai mai mazauni duniya ya yi dawafin bankwana to nan kun san waɗanda suka je wajen aikin hajji suna ganin wani wuri da ɗan sanda aka yin tsaye inda aka sa kai to na wurin na inda ɗan sanda ne yake tsaye tsakanin inda ɗan sanda ne yake tsaye zuwa bakin ƙofar ɗakin ka'aba to na wurin na aka ce ma zimu. to sai annabi adamu ya zo na ai kuna lura da shi za ku ga koyo shi cike ki da mutane ana ta ture ture maza da mata namiji bai jaye mace mace ba ta jaye mai to kowa ya san kayan da annabi wani kowa bai da wani wuce shi kowa sai ka yi ɗebo don dawowa da yi gida to annabi adamu ya zo nan wurin amma ga ɗawafin bankwana akwai wani abu da aka son a yi ana so ka isa ga ɗakin ka ɗauki hannuwan ka biyu ka aza ga ɗakin nan wurin in ga ɗawafin bankwana na in ba ga ɗawafin bankwana ba ba a yi ba a shafa ta yi amma ga ɗawafin bankwana ka aza hannuwan ka wurin to in ka aza wurin in kana iya aka yi addu'ar da annabi adamu ya yi Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati fa qabal ma'azirati wa ta'lamu hajati fa adini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi fa ghafir li dhunubi Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya warida bima qasamtahu li ya dal jalali wal ikram da annabi adamu ya karanta wannan sai Allah ya ce annabi adamu na gafarta maka kuma wallahi annabi adamu ba kai ba do wani cikin ɗaya adamu ya yi laihi irin wanda kai ya taho ne ya yi wa da kai wallahi ina gafarta mai sai jikin adamu da ɗaya saki komi ya koma daidai to Allah ya ce sun mashta bahu rabu ثم اجتباه ربه فتاب عليه wa bayan ya gama wannan addu'a Allah ya ce ya karbi tuba ta sun mashe baho rabbu sai Allah ya sake zabi ne karo na biyu ya ce wancan zabi da ni hushi da kai ne sheka to yanzu na sake zaben ka kana na annabi adamun ka mukamin ka ya dawo kun ga da tuba ake yi ai shi yasa mutane da yawa duk sun gane shi yasa za ku ga dori irin waraka in ta kama babu ma mutane da yawa makka amma yanzu ku diba ko shi ka'aba cike take duk wanda ya san yayi lahi ya san can dai ka ta san ma duk wanda ya ta san ma wurin nan komi lahin da yayi in Allah ya so ya matsa ma Allah na Allah na yahi mai kuma yana tausaya mai eh ana karanta a so guda kuma in ka karanta da yawa in ka samu wuri don wani lokaci in ka shiga wurin hitowa ma waya gare ta mutane maza da mata wanga ya ture ka na wanga ya ture ka na to in ka samu shiga babu lahi ka karanta haye da sau guda duk wanda Allah ya kai cikin ku ya ya abubuwa ne sanda yake karanta wannan addu'a ya rika tunawa da abubuwan da yake aikatawa da izina Allah da izina Allah zai dawo ko wasu na sun ka taru ko 'yan siyasa na sun ka taru suna na wallahi ba ka tsaya takara kyale su da icar ka gabi rigar ka ta sama wurin in ka tai kakka tsaya da nesa da ɗebi rigar girman kai sako ya karama taguwa ka taho kana iya bi ka shiga wurin nan cikin sauki bi mutane in ka cinki wasu na turowa za su yi tuwa ko magehi yana gwabcewa haka sai ka shiga ka gaba ka turi kowa ba yi ba amma in ka ce turi za ka yi watakila kamin ka kai ka gaji ko wata addu'a ba ka iya yi bi a hankali in ka ga wanda an tsaye tsaye kusa gare in na kusa gare ya jaye sanan ka tsaya in na gaba gare ka ya jaye sanan ka tsaya in wani ya hito yana taso ma wurin ka jaye mai yana wucewa wuce wurin da yake wuce gaba sai ka saka tsaya kai addu'a kai lahiya lau amma in ka ce turin mutane za ka yi sai ka gaji ka yi ta addu'a zuciya na bugawa da yake manya ba su iya wahala ba da nan ture su kaɗan sai zuciyarsu ta kama bugawa to yadda za ka yi kenan ko da matsala ka samu ko malami na kai ko almajiri na kai ko wani iri na kai ta hiwurin ka gani insha Allah akwai wani babban mutu aka haisai daga shi a shugaban fati an ka haisai sai ya kwashe kayan ya wurin umra yana wurin da an ka ce an mai sai dole na a mai sai dole na <laughs> dole na kome ba kowa ko ɗari ba amma inda ya tsanana sai ta buge-buge buganan buganan buganan buganan to Allah ya gafata mana kuma Allah ya ba mu ikon ya aishe sa kuwa ga yanzu wurin ga ainihin ko shi cike da jama'a koyo shi cike da jama'a saboda duk wanda ya ji zahi sai ya yi kokari ya tai can to in Allah so Allah na sa ke ma wani zabi na daban mukamin nan da ya kuce kwantar da hankalinka na gaba ne na nan ta yi insha Allah saboda haka Allah ya ce Adamu mun sake zabin ka karo na biyu fata ba alai ya ce ya an tuba ce, ai raja bihi ya dawo da shi a atabi zargin da ya yi mai ya ce yanzu ya bar zargi annabi Adamu illa da ya dawo yanzu ya yarda da Adamu li'annahu lam yukhalifu amdan don ba da gangan ya saba mai ba wa inna ma huwa ala ta'awil an ta'awilin bisa ga tawili wa ajalin da kuma gaggawa wahada kuma Allah ya shirya annabi Adam ay hadahu ila rushdi ya shirya shi ga shari'a wal huda da kuma hanya madaidaiciya to baya komi ya kare qala habida قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى wato wannan ɗaki na kaba gaskiya kamar nake ambata muku inda abin da na musulmi masu zuwa aikin hajji suna tsayawa su koyi sanowar suke aiki sannan su ta yi gaskiya da ci gaban da za a samu cikin musulmi yawa gare shi yawa gare shi don babu abin da za ka roƙi Allah wajen ɗakin ka'aba bai baka ba babu shi komi na na sai in wanda ya ce bai na akwai abin da ya ce bai inna Allah ya gafiro an yi shirka bihi ya ce bai gafara a shirka da shi to wannan ka in shi na kattai roƙon ya gafata ma babanka mushriki to bari bai ya ce bai amma in dai ba abin da ya ce bai yi ba to duk abin da ka roƙa wurin nan yana baka shi ko mina saboda haka ku rika koyawa ayyukanku da kyau in za ku je ga aikin hajji nan yana matsowa ku yi ƙoƙari yi ƙoƙari duk wanda za ka yi kaga ka samu kujera in dai kana da kuɗinta yi ƙoƙari duk wanda za ka yi ka te wurin nan ka baje kolinka ka yi saurin nan ka baje kolinka ka faɗa ma Allah lalurorinka ka faɗa mai na abokanka kai in baka da lalura ko wace faɗa ma ta abokanka suna da lalurori faɗa ma ta abokanka suna da lalurori da makautanka in kai komi daidai yake wurinka Allah ya gafarta mana ala abida Allah ya ce da Adamu da Hawwa ku sauko ai Adamu wa Hawwa abida min ha ku sauko min aljanna daga aljanna antuma ku biyu wa man ishtamalata alaihi da wanda suka kunsu gare min zuriyata kuma na zuriyaku jami'an ku sauko ku duka gaba dai da ku ai da zuriya sashen zuriya ku ba ba'da aduwan yana ga sashe. ai abin nan ya ba da ba da. Sashen mutane yana zalunta sashe kamar da kuke gani yanzu wa in ma ya ci min ni huda in ma shari'a ta zo muku daga wuri na kamar kitabun kitabun wa rasul kamar manzo kuma abin nan da abin nan litahi da manzo bi shari'atin in ya zo muku da shari'a ku yi kokari ku bi shari'an nan kuma nittaba hudaya duk wanda ya bi shari'a ta. fi wad'u zahiri mawdi'a ad-damiri ma'al idafa ila damirihi ta'ala litashri wato hudaya litashrifihi don lilmu tashi ayyul mubalagati fi ijabi itibai don isa matuka ga wajabta bin shari'ar Allah subhanahu wataala kuma nittaba hudaya duk wanda ya bi ta. wala ya dillu nan duniya bai bacewa ولا يشكى في الآخر عران الله ربي وحلا دون ديا بشريار الله بازي وحلا بنا دونيا وحلا ميسانني كون بازي وحلا بازي وحلا ران الله ربا كون غني بيا الله شيدي أحيا ميقصد وحلا أما ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك شركا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى wato duk wanda bai bi shiryar Allah ba ba zai samu jin daɗi ba kun ga duk halolin da aka yi kowa hayatan ɗaya ba yaka nema a samu rayuwa mai daɗi rayuwa mai daɗi ka haihata haihata har abada ba a samunta sai an dawo ga Allah wani ya tara kuɗi wani miliki ma gare amma babu daɗi miliki gare amma babu daɗi nan da can in ya tashi sai an hake gaba an kewaye gaba da baya ana wani jan ido da bindigogi ana abin kusa na ya wuce ina daɗi ba ka ta ka gamu da abokinka ka ce kai kuɗa tsaya ka ce ranka dai ba a yi haka nan ranka dai ba a yi haka nan ba ka da izinin tsayawa ka gana da abokinka wai ka'idar su ta tsaro ta hana ka tsaya in an taso hu kaf sai an ka inda za ana iske ka can kaga ina daɗi ba ka iya tahiya kai ɗaya ba ka iya gana da mutane kai ɗaya. kun ga babu daɗi to abu guda ka sa a samu hayatan ɗaya ba shi ne bin shari'ar Allah saboda haka wa man a da an dikiri duk wanda ya kawo da kai ga ambatona ai an huda wanda ya kawo da kai ga ta azzakiru li wanda ta ita ka sa a tuna da ni wadda ila a ilayya wadda ita ke kira zuwa gare ni to duk wanda ya kawo da kai ga ta walam yu'min bihi bai yi imani da ta ba fa inna lahu fid dunya ma'ishatan don ka lalle cikin duniya yana da rayuwa mai kunci duk wanda ya kauce ma shari'a Allah yana da rayuwa mai kunci wato rayuwa wadda ba ta da daɗi. sai dai a yi ta haka nan babu natsuwa babu kwanciyar hankali in dukiyar gata gata na an tara amma yan dare ya yi ka kwance kamar ka ba gida nan ka wani gida ka kwana don ganin haka duk iske ka za murkushe da daddare to kun ga duk babu daɗi saboda barin shari'a duk daɗi babu shi ga abin an tara daidai a ji daɗi amma ba inna lau ma'ishatan donka bitan wurin mazdarin bi ma'ana abin nan siga eh, abin nan dikatun eh, eh, wato dikatun ma'ana kunci wa busra bi hadisin an fassara danka a cikin wani hadisi bi azabil kafiri da azabar da ake wa kafiri fi kabri cikin kabari wa na shiru kun bayan wa ga wahala ta duniya sai mu tayar da shi alma'uri da annar huda wannan da ya kawo da kai ga shari'a eh, mu sai mu tayar da shi yawmal qiyamati ranar kiyama a ama wato yana makahu a ama albasari wato yana makaho na ido ya tashi bai san hanyar da zai bi ya shiga aljanna ba duk hanyar da ya kamata ya bi bai santa ba sai ya hau hanyar wuta don ya kai kai ne wuta da kai ne قال رب لما حشرتني قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى wato ya ganan duniya yana gani kuma yana ganin kansa a yana da basira nan duniya Kala rabbi lima shattani ya masu ya Allah dan mai kata da ni makaho wa kuntu basiran fi duniya kuma can duniya ina gani wa indal ba'si sadda an kai tashin kiyama ina gani amma yanzu gashi za a hau siradi ka mai san makaho siradi ko da idanu kaga an ka kara da nai bale an mai da mutum makaho sai ce yanzu gashi na zan makaho dan mi ko da an kai tashin kiyama ina gani ƙala sai Allah ya ce al'amuru ka zalika al'amari haka nan yake a takka ayatuna sita. ayoyin ayoyinmu ta zo maka sai kan mance da ita fata ai tarakta kabbarta walam tu'min biha baka yi imani da ita ba masu wa'azi na ta wa'azi kana cewa ba su waye ba aikin yi abba su da to wa kadhalika kai ma haka nan yau misalin siyanika ayatina yadda kan mance da ayoyinmu al yawma sa kai ma yau ana mancewa da kai ayatu turaku na nari kai ma yau za a baka cikin wuta wannan shi a makonka kun gani babu rayuwa mai daɗi nan duniya kuma lahira babu ta kun ga abin na abu bai yi daɗi ba saboda haka a yi ƙoƙari a bi Allah duk wanda ya bi Allah shi zai yi rayuwa mai kyawu wanda bai bi Allah ba ba zai yi rayuwa mai kyawu ba a nan duniya kuma da lahira wa kadhalika najzi وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى إلهنا زوانا ولي انت هاكي ستو آدم كسا النبي آدم ودد تاكارينا amma akwai abubuwan lura da yawa cikinta ku diba adamu da mantuwa ya saban allah amma ni'imar da allah ba sai da ya sai cikinta to ku lura da irin wannan balle mu da kai da gangan gwargwadon wa da kake saban allah gurgurdon wa da allah zai kada ka cikin wahala in ka bi allah da yawa allah ya taimake ka da yawa in ka saba mai da yawa allah ya hukunta ka hukunci mai tsanani da yawa saboda haka mai ta kokari mai ta tuba sabo yana wahal da masu shi to kisa adamu ta kare a nan ma shaidani tare da shaidan filjanna wa ba da a huwa wa zaujato. bayan annabi adamu ya yi hito da shi da mata ta ilar duniya zuwa duniya ma mashamala alaihi tare da abin da suka kunsu gare min zuriyati ma na zuriyarsu wa ma kadabahum Allah ta'ala bihi da abinda Allah ya magana da su da shiya min Adamu shiqa'i na rashin arziki fi dunya wal akhirah nan duniya da lahira liman ittaba liman ittaba hudahu ta'ala ga wanda ya bi shari'a Allah to wannan magana da ya ce mai duk wanda ya bi shiriya ta babu tsoro gare babu bakin ciki ba zai wahala ba wala ya dillu wala ya shika to wannan fahuwa huwa da'on amun kira ne haɗaɗɗe libani adama ga ɗaya adama su duka min awwalihim li akhirihim daga na farkon su zuwa na ƙarshen su duk wanda ya bi Allah subhanahu wata'ala wala ya dillu wala ya shika summa khassas hadhihi al-umma sannan ya kebe wannan al'umma al-muhammadiyya ta muhammad bi qawlihi ta'ala wa kadhalika kamar haka ai wa misli jazaina man a'rada an huda kamar wanda mun ka saka ma wanda ya kauda kai ga shiriyar mu najazi man asraba haka nan muke saka ma duk wanda ya tar iyaka ai al hadd fil ibada ya keta haddi ga ibada wa shirka billahi yayi shirka da Allah min hadhihi umma cikin wannan al'umma duk mutumin da ya zan shirki yana saba ma Allah yana bautawa hotuna yana bautawa kaburburra to haka da mu saka mashi walan yu'min bi ayati rabbi bai imani da ayoyin Allah ne wanda sun ka hana wanda sun ka hana babotawa wani wanda ba Allah ba na fassa da kabari ya ki imani da shi to haka za mu saka mai wa huwa abinna walam yu'min bi ayati rabbi bai imani da ayoyin Allah ubangiji ne ba na alqur'ani fatakunu lahu ma'ishatan danka to rayuwa mai kunci za ta zama gare fi duniya nan duniya wala azabul akhirati ashad kuma lalle azabul lahira ta hi tsanani duk azabar da mutum ya gani nan duniya ta lahira ta yi girma min azabar duniya ta yi azabar duniya girma wa azabil kabari kuma abin nan ta yi azabar kabari girma wa abuka kuma azabar Allah ta yi dawama wato ta lahira ta yi tabbata afalam yahdi lahum afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alquruni yamshun يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أفلم يهدي لهم هيا ذو بينا كاهري با هيا ذو بسغاني با كبار هذه الأمة كاهران ونا الأمة kama abin nan da yawa mun ka halakar khabriya mafa'ul wato fa'ilu abin nan yahdi wato ihlak wato da yawa mun ka hallaka dalla alaihi wato a halakana da yawa har yanzu bai bayyana gare su ba kama a halakana da yawa mun ka hallaka ai kasiran min mai qablahum ma halaka al'umma da yawa na gabanin su min quruni na jama'a har yanzu waɗanga ba su gane ma halaka al'umma da yawa gabanin waɗanga ba har yanzu ba su gane ba ma halaka al'umma da yawa cikin waɗanda sun ka wuce ai al'ummul madiya bi takdibir rusuli saboda sun karyata manzanni su waɗangana yanzu yamshu na fi masakinin suna nan suna ta yi a cikin hanyoyi da gidaje masakinu jam'i na maskan wato gidajen da wa'ancan suka zanna fi sabarin ila shama idan sun tahi zuwa ƙasar shama ai suna ganin gidajen wa'ancan da an kallaka can harko wa gaida da waninta wa ma zakara min abin na kaza, wato abin da ya karɓa na abin na wa ma zakara abin da ya ambata na cewa min a abin na na akazu rabbika wai ihlaku wato halakawa mai abin na na halakawa abin na na ma min fi'lihi alkhali min fi'li wato wato za ma'anarsa abin na ihlak min fi'lihi alkhali an hurufi abin na an harfi abin na masdar li ra'ayatil ma'ana la mani aminu wato da yawa mun ka halaka ga sunan suna ta yabi him in nabi zalika lalle cikin wannan cikin wannan abin da suke gani da idanunsu la'ayatin wato akwai ayoyi ai ibara akwai abubuwan lura da ulin nuha ga masu hankula wanda adda hankali in yagga hanyar da wane ya bi an ka hallaka shi in hina da hankali bai binta bai bin wannan hanya saboda haka ku zan ka tsayawa ku sa basira in wani ya wuce gaban ku ku bar gaggawa ku bi shi ku tsaya da nesa ku ga wanda zai karewa in kun ga ya wuce lahiya lau to ku shigo hanya ta hayata amma in ka bi ka gaya ya wada ka ji ana bibin bibin ana ta bugu ne to koma gehe kai a ko can ba wannan haya kaka ne bi fa to shi kana da hankali amma kana ganin mutum ya wada cikin rigima kai ma ka wado don kana mahaukaci baka da basira baka da basira da haka ya ce in sun diba sun ga hanyar da wa'ancan sun ka bi to akwai abin lura amma li'ulin na ga masu hankula ai la zawla quli ga wa'anda adda hankulla to Allah ka sa mu cikin bayinka na kwarai masu hankulla kuma Allah ka ce karshen mu Allah ka kare mu daga sharrorin shaitan nan za mu kwana insha Allah bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah hotta malan mutum ne yayi ma matarsa zihari ya zambi ake nufi da zihari to baka sa abin da aka ne da zahari ba ka cewa mutu yawon mata ta zahari a kenan abin nan ba zahari na kai ba bari bai dawa da yake ta hiku ta zaman ku da kai da matarka wai zaharin da yana wani eh. shi na son don mutane da kai a wannan daban bai sa abin da zahari bai ka cewa ya mata ta zahari bari magana zahari Allah ya kyauta ci gaba da tambayoyinka Allah gawar ta malan rago mai ƙillallen bindi ko yana yin layya rago mai ƙillallen bindi yana yin layya yan halitta ta haka na an kalice shi yana yin layya amma yan bindin ya kai can ga taman kyashi ya ta ya ɗebe to akwai maganganun malamai a sai wani yahi a sai sai ga masu yankawa su sai suwa a sau wani yahi don babu daɗi ka yi waɗanda su ce ba layyaka babu ta e ka samu wanda addabin da ya cikake amma in can na ƙasa ya yanke kwarai bai da matsala ana yi da shi algabar ta malam ko sa sunan umayya ko aliya ga diyama ce bai da komi to umayya dai abin na na suna ne eh, aliya dai ita ce abin nan suna na na hitina aliya sunan hitina eh sunan hitina ne tashin hankali da hitina da kashe-kashe da abin da ya kama da su algabar ta malam mutum ne yake tukin mota sai ya haɗu da haɗari ya buge mutum biyu suka mutu a lokaci ɗaya shi malam azumi nawa ya kamata ya yi azumin wata hudu zai kamata shi sannan ya ce kuma malam jere zai yin su duka ko gaga eh to yana iya in yayi na mutum guda wata biyu in ya kare yana iya hutawa in ya gama sannan shi na mutum guda amma dai kowane na mutum guda ya an kawara sai an kare sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban algafarta malam algafarta malam game da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shin dole ne mutum sai ya kididdige yawan abin da zai yi ko ko hitayi ba iyaka iya eh, wato ba dole na sai eh, sauran ibadodi kamar tasbihi da sauransu ba dole na sai ka kididdan yi ba ka kidan ya ka san ko nawa ka yi shi kidan yawa sunna annabi na sallallahu alaihi wasallam shi ka cewa wanda yawa annabi salati kaza ga ladar da za a bashi to kai baka san ko nawa kai ba ga baka samun natsuwa don baka da tabbas ka samu abin da annabi ya ci shi yasa shi annabi shi na ka son a kidanya ya ce wanda ya tasbihi ɗari za a bashi lada kaza wanda ya ce la ilaha illallah wa da wula shirika la wala mulku wa la hamdu wa huwa ala lawal mulku wa hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun sau ɗari za a bashi lada kaza shi annabi shi ka son haka ne shi yasa aka faɗi ya ce wanda ya ce adadi kaɗa. ba dole ba ne suna da yana ka yi wa da annabi ya ce suna ne ka riƙa yi kana ki da yawa ka san abin da kai ka gani yau ka kama abin da annabi ya ce ko ba ka kama ba Ka ga kai ba ka san gaibe ba in ki da yawa ba ka iya ganewa saboda haka shi yasa ake so annabi ka son a da yawa. duk hadisai ne in ka dauko zaka gan su haka nan suke wato kila abin nan ka game da wani malami da ke kina ya ma maganu banganu wasu mutane da ka ce wai in kai baka sani ba Allah ya sani gaskiya na ko baka sani ba Allah ya sani amma dai shi annabi ya haison ka sani shi annabi ya haison ka sani mu ma abin da yasa muke kina ya muna son abin da duk annabi ka so mu muna so ne mu abin da duk annabi ka so muna so ne saboda haka ko sallah mun kai sai mu ce subhanallahi 33 haka na annabi ka so idan yawa muka sai mun gane sai 33 ba mu ce to yanzu dai na san da sai 33 ba mu ce haka mu ce alhamdulillah 33 mu ce Allahu akbar 33 mu ce la ilaha illallah sau daya mu ci ga dari to abin da ya samu kai haka nan mun sa annabi na sau ai haka nan don haka ya hodi to kai ma dai muna fatar ka so abin da annabi ka so ka rika yin wada ya kaso don ka samu abinda wanda ka son annabi yana son abinda annabi ka so shi ma kai ma ka samu iri ne wanda ka yi kwana ko shi kina yawa a kai wannan da ban kaga yan kwana ya dauke ka shikenan kai ta wata alheri ka so ka san ko nawa na don ka gani yau abinda annabi ce ana ba wanda ya kaza yau ka kama shi ko ba kama ba sai kwana ya kwashe ka sai ka kasa hmm? shi na da kiran kasira kai da yawa Eh, kai da yawa ba wai tare ba a ce ga wata iyaka in ka kai gare ta ka bari shi adda yawa shi adda kiran kasira kai ta yi babu wata iyaka da aka ce in ka kai gare ta kakka kara shi aka sira Allah ya gafarta mana Allah ya taimake mu yayi salati da sallama ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mana roƙonka bi annana nashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa antar rahmanir rahim ya maliku ya kudusa ya salamu ya momina ya muhammina ya azizu ya jabaru ya matakabir ya khaliku ya bari'u ya musawwir ya gafaru ya kaharu ya wahabu ya razaku ya fatahu ya alimu ya qabidu ya basidu ya kafidu ya rafi'u ya mu'izzu ya muzillu ya sami'u ya basiru ya hakamu ya adalu ya ladifu ya khabiru ya halimu ya azim ya gafuru ya shakuru ya aliyu ya kabiru ya hafizu ya muqitu ya hasibu ya jalilu ya karimu ya raqibu ya mujibu ya wasi'u ya hakimu ya wadudu ya majidu ya ba'is ya shahidu ya haqqu ya wakili ya qawi ya matin ya wali ya hamidu ya muhsi ya mubdi'u ya mu'idu ya mubdi'u ya mu'idu ya muhyi ya mumitu ya hayyu ya qayyum ya wajidu ya majidu ya wahidu ya ahadu ya fardu ya samadu ya qadiru ya muqtadiru ya muqaddimu ya ya muakhir ya awwal ya akhir ya zahir ya badin ya wali ya mutaali ya barru ya tawwab ya muntakim ya afu ya ra'uf ya malikul mulki bil jalali wal ikram ya muqsid ya jami'u ya gani ya muguni ya gani ya muguni ya gani ya muguni ya mawdi ya mane ya mawdi ya mane ya mawdi ya mane ya daru ya nafi ya daru ya nafi ya daru ya nafi ya nuru ya hadi ya badi ya baki ya warisu ya rashidu ya sabuwa. ya Allah mana roƙonka bi asma'ikal husna kulliha wa sifatikal ulama alimna min hawa ma lam na'lam ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kare mu daga sharrin shaytan da rundunoni ne ya Allah ka kare mu daga sharrin shaytan da rundunoni ne ya Allah ka kare mu daga sharrin shaytan da rundunoni ne ya Allah ka kare mu daga sharrin duwa wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen sheri ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kara mana imani ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka ƙara mana ibadarka ya Allah ka ƙara mana akhlasi ya Allah ka raba mu da sabonka ya Allah ka raba mu da sha'awar sabonka ya Allah ka raba mu da sabonka ya Allah ka raba mu da sha'awar sabonka ya Allah sauƙaƙa mana duk abin da ya yi mana tsanani ya Allah duk wani abin da ya yi mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi duk wata damuwa Allah ka yi mana maganinta duk wani bakin ciki Allah ka yi mana maganinta magani ne do wani tsoro Allah ka gusar da shi do wata hitina da wani tashin hankali da wata hirgita Allah ka yi muna maganin su Allah ka kara mana lahiya da aminci da zaman lahiya saboda ramaka, Allah ka tausaya muna Allah ka warkar da muwa Allah ka warkar da muwa Allah ka warkar da muwa Allah ka warkar da marasa lahiyar mu bayan ka musulmi yara da maya maza da mata Allah ka warkar da su kuma Allah ka warkar da marasa lahiyarsu muna roƙonka Allah ka tausaya mana wadda duniya ga take canzawa duka mu dai Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka kyautace karshen mu ya Allah ka kyautace karshen mu ya Allah ka kyautace karshen mu saboda ka, Allah ka tausaya mana Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda girman ka Allah ka sa mu cikin makota ne a cikin aljanna saboda rahmar ka Allah dukkan bukatun mu na alheri Allah ka biya mana ga mun taro nan kowannen mu da irin bukatar da tare da shi ya Allah muna ka dukkan bukatocin mu waɗanda ka sani ya Allah duk bukatar mu ta alheri kamin mu wurin ga Allah ka tabbatar mana da ita saboda girman ka Allah wanda ka san ba ta alheri ta baka samun mu ba ga Allah ka maishe ta alheri kuma Allah ka tabbatar mana da ita duk wani abu wanda muka tsoro Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu akwai bayinka musulmi daban-daban wanda suka roƙe mu addu'a mun roƙe ka Allah ka tausaya mana ka tausaya musu bayinka musulmi wanda sun ka roƙe mu addu'a da wanda ba su roƙe mu ba mu dai mun roƙe ka su duka Allah ka shirya su kuma Allah ka shirya ɗiyansu Allah ka shirya iyalinsu da zuriyarsu Allah ka wake musu gidajensu Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka gafarta musu Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wa'anda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu ka kare su ga abin tsoronsu muna roƙonka Allah saboda rahamaka Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah saboda rahamarka Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa kuma Allah ka raba mu da yawan son duniya da kuma son shugabancinta Allah ka rage son duniya da son shugabancinta daga bukatanmu Allah ka raba mu da girman kai da hasada Allah ka raba mu da riya da sum'a Allah ka raba mu da giba da manci Allah ka raba mu da ƙarya da minahici Allah ka raba mu da alfahari Allah ka raba mu da ji da kai Allah ka raba mu da takama Allah ka raba mu da ji da kai Allah ka raba mu da khiyana da nau'o'inta ka raba mu da jidali da mira'i da husuma a cikin addini da dukkan shiri. ya Allah ka sanya mu cikin bayinka al-mukhlisin al-mukhlisin al-muqsitin al-adilin al-muqbitin khashiyin at-tawabin mutadahirin alladhina yujahiduna fi sabilika saffan ka bunyanun marsus ya Allah ij'alna واجعلنا من الذين اتقوا والذين هم محسنون يا الله اجعلنا من عبادك المتقين الابرار يا الله اجعلنا من اوليائك يا الله اجعلنا من اوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون يا الله كسيا مچكين اولئك انا مبعدون يا الله كسيا مچكين اولئك انا مبعدون يا الله كسيا مچكين اولئك انا مبعدون saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka shirya mana 'yan ɗiyanmu Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka riƙa mana su ka samu su albarka saboda ramarka Allah ka tausaya mana ya Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan malamanmu ya Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan malamanmu ya Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan malamanmu, ya Allah ka haɗa kan mu haɗin kai na gaskiya ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya saboda girman ka Allah kada ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu saboda girman ka Allah ka haɗa kan musulmi baki ɗaya, ya Allah ka haɗa kan musulmi inda duk suke ya Allah ka dawo da musulmi ga addinin sa na gaskiya ya Allah ka dawo da musulmi ga addinin sa na gaskiya saboda ramar ka Allah an sa mana addu'o'in ya Allah ka kare mu ka kare kasan mu ya Allah ka kare mu ka kare kasan ya Allah ka kare mu ka kare kasan ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin tarayyar kasan ya Allah ka ƙara mana haɗin kai cikin tarayyar ƙasanmu saboda girman Allah kada ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa ta kada ka bari kowa ya rikita ta Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin tarayyar ƙasanmu saboda girman ka Allah tausaya mana ka shirya matasan wannan ƙasa ta mu, ka shirya datti wannan jiha mu, ka shirya 'yan kasuwa masu kuɗi da talakawa wannan jiha mu. ka shirya sarakuna da hakimai da dagatan saboda girman ka Allah mu duka Allah ka kara mana koshin lahiya Allah ka kara mana koshin lahiya Allah ka kara mana koshin lahiya saboda girman ka Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga hirgita kowa da kowa Allah ka amintar da hanyoyin mu. Allah ka amintar da hanyoyin mu. Allah ka amintar da biranen mu. Allah ka amintar da ƙauyukan mu. saboda ramar ka Allah tausaya mana alherin da muka roƙe ka Allah ka ba mu shiya wanda ba mu roƙe ka ba kakka ana muna sharorin da muka roƙe ka tsari ka kare mu wanda ba mu roƙe ka tsari ba kakka same mu da su zanabban da a tsakanin mu da kai Allah ka yahe muna wanda a tsakanin mu da bayin ka ka daukan muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta mana ka gabarta mu uwayen mu ka gabarta ma iyali da zuriya ka gabarta ma dangi da malamai da masoya baki daya bayan ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda aka yi da waɗanda za yi Allah ka gabarta musu masu rai da matattu cikin musulmi Allah ka gabarta musu ya Allah tausaya ma musulmi ko ina suke ya Allah tausaya ma musulmi ko ina suke ya Allah taimaka ma musulmi ko ina suke ya Allah ka gabarta mana ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر فاغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين